'Yan majalisar dattawan sun yi tir da wa'adin da ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar suka baiwa 'yan kabilar Ibo na su tattara nasu ina su su bar shiyar a cikin watanni uku. Dattawan sun nuna cewa wannan kiraye-kiraye da ya fara fitowa daga shiyar kudu maso gabas ba abu ne da zai haifar da ɗa mai ido ba domin yana iya kawo rashin jituwa mai ƙarfi a ƙasar. Mustapha Bukar shine ma dawakin daura kuma sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa. Ai ya kamata a ce duk abin da ake yi waɗannan manya da kuma su matasa a zauna a kan tebur shi yasa muke da majalisa shi yasa muke da majalisar zartarwa ta gwamnoni da shugaban kasa da kuma majalisu daban-daban waɗanda ake domin neman kawo sasanci abin nan fa ya daɗe ana maganin shi ya kamata jami'an tsaro su san ga abin da ke nan domin yawanci abin da kan kawo irin wannan su jami'an tsaro ya kamata a ce ai sun san abin da ke kasa kuma wannan shine ya kamata da gwamnonin jihohi da na tarayya da majalisu mu zauna mu gaya mu kanmu gaskiya mu tsaya mu gaya za mu ceci wannan ƙasa ta mu daga cikin halayen da ke ci domin dama an sami matsalan tattalin arziki duk irin waɗannan matsalolin suna tasowa ba aikin yi mutum ya tashi bai da aikin da zai yi kuma ba abin da zai ci da za a yi ba fitina ba za tashi ba ai dole an sami irin waɗannan matsaloli to shugabanni ya kamata mu tsaya mu duba mu gaya za mu taru mu duba wannan al'amari kuma mu samu bayani don sai da bayani idan ba ka da bayanin gaskiyar magana abin da yake faruwa da wuya ka iya wani abu al'amari yake taso. Shi ma sanata Kabiru Ibrahim Gaya daga jihar Kano ta Kudu ya yi tsokaci akan batun inda ya yi nuni da cewa zama tare shine mafi a'ala. A gaskiya ga duk ɗan Najeriya ya kamata ku gane cewa wajibi ne mu zama ɗaya mu haɗu tare. Wajibi ne Najeriya ta haɗa kanta duk wannan hayaniyar wannan bangare yanke wannan kada ya yanke idan muka zama daban-daban sai mun kuka fiye da kukan da muke yanzu. wajibi ne najeriya ta da ci gaba amma in mutum ya kawo su magana su da suke zance a yanke eh, jihar bayafar ai bai tabbata ba mu ma matasa da suke cin arewa a kori wa'annan mutane shi ma bai tabbata ba so a tsaya haka da ya tabbata duka din kuma dina gwamnati za ta hana ta hana ba don ko dan a haɗa kai a tafi tare dukkan muna buƙatar junanmu ko me yanzu misali ko ma abu muke noma muna buƙatar su na kudu su saya wani ba sa noma din kuma inda ka samu tashin hankali a ƙasa za a ga ƙasar ta lalace gabaki daya dauki yanzu Allah ki sauki abin da ke faruwa a Syria baki daya ƙasar me take ciki ya abubuwan suke faruwa so da haka mu ba masu san zai abin da ya kawo yaki a Najeriya ko ya kawo tashin hankali amma muna ba kowa hakuri su matasan namu su ƙara hakuri su ma wa'ancan su ƙara hakuri a ga yanda za a yi yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda waɗannan kiraye-kirayen raba ƙasa da ma shiga tsakani da shugabanni ke haraman yi zai kaya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.